ìgá àkúrí jíjí ne lọ́nà àgbẹ̀lẹ̀ á ní gan-an ẹ̀fẹ́ bá bẹ mi ilé kan iṣẹ́ aláàtọ̀ alága jíjẹ́ ẹ́ lásán jí wo. àjídẹ̀rẹ̀ yà sí bàbá ní ìrẹ́bù ẹ́ tó tó jágà lébìyẹ́ ìmẹ́kàmẹ́ yìí dúró wayan nan gumayitin wa ga su a tsoma ga su sai su yawan ma muhammadin illa rasu a nan muhammadin fiya sai su ci ko kai halittu yin kwabli rusun ki ci shujo asa in mata in ga biya su in ga biya jihar jini ko an kutila ko ba in wurin kalatu mana a kayi kwaye ga ajiye ba da su ne. ko ku ga ma ja'alna li basharin min ko afa in bi ta fa humul khalidun illa san ne tidda ba ga hunta ta da ce wa ga ko a da da telo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inna lil mauti la sakarat ci ci ne kiyo pipe kàmí àníbi fún àtọ́lẹ̀ mú jẹ́ àtẹ̀lé náà epo náà àlàfáàtì mọ́tẹ́ wọ́n gbé náà ìlàjì dẹ́wọ́ àjọkàṣe ní àtàn nana fati mai daidai nana aisha mai shago nana aisha ga na fati mai na ga ga yana duk

a nan zai ke za a zanen zai ke na mutu zai ke ga da yi dai da ya fata mai take kuyi da sun a zai biyo na na shaki ga wace matsauki ga wace cikin na na ba ce maza sirri wani ya ga ya zandorwa sirri ne tsakanin da alibi har alibi biya jihadili da alibi sa sallar mu jihadili zono da na shaki aka wuce ya fa ke ya biyo wuce a rigi ga wasu goci cikin ka ni tí ẹgbẹ́ òfófó ọtí ló sọ fún ẹgbẹ́ ìgbà yìí yóò gbẹgbẹ́ nígbà yìí lọ́rọ̀ ọkọ̀ tó gbà yìí. lànà sáàtì mẹ́tẹ̀ gbọ̀ngàn náà níbi gẹ̀ẹ́wù gẹ̀ẹ́wù títí jìnnà wọ́n àgẹ̀wù gan-an àjẹ̀lú rẹ̀ àtọ̀bá ìrà àjẹ́ àjẹ̀lú fún wàhálà òtítí kí o òtítí yìí o. amma na rubi ke lewu ya tibi na rubi ce ke gauga kawo maga jajeli ya zama fari mini zai yi ujo na kajeli ji ta ke ga tso nan ga yawan fati wani galan ti moto yau ma le ga e ga na ji sirri biya sai bane ya jeli a rubin jaja ne wa yuza yi rayu biya annabi sallallahu alaihi ta kunu uwa mana kanu jajiri nan gowar ka tana na isa ba dukiyo wa a jirgin ba tele ke da ciwo da ka tana na O wani jajiri shi ka tana na isa sai da ibira yi lada ku kimbo ani bi za sallan ma ibira yi na bakar ga jalifa ani bi za sallan ma ibira yi na ga ani bi sallan ma ibira sai na usman ga jalifa anis ba sallam a ibi rayi sai na ali gaji alifa anis a ibi rayi sa'adu ya sai kun bai goshi sai kun ya na ba ba ta jabo a ga ya ta hanyar niyani an yi anis a fuku taba mana a ali ga abi a ga ba bi da rayo ni ba ni ga shi da ayo na sai kiyo da sai ga mana ni zandora gunya sai fiye mun ga an daidai da yana ni za a sallan da yana hadis na magalla min ha dukun hatta ya kuna wa ta ban da ma ji to bi na hadis sun tiya ko amma dole wani wa ke labi to alibi ne ko musu sai alaga to alibi sa sallam ji fashi shi magalla ni to kila da mace ce da mutu a nabi awo kila ina da mu ce lamin tune ko kokoruwa are bi daga ga gaudi ga ta do don ga ni da kokoruwa ya mutu inda ala ko luba ga gaskiya ibn zabarik ko na gaskiya haba mana da shi ne nisa nije da jiboko da turanci da maka ni maba ni maka zai gajin ba shi da fita daga shi ga a gazo da kawai buce adiya jina yau dai da na kokoro wala mi to jari wala mi to ne ba ba ne so maki ni so maki ne gede yalla ya je group ya go ko ne ti jibo kun ga ta ji ya fata ji za nan ba da su su ne jilbabu shi ne wo ina ji sallah lọ́wọ́ àkójọ ọ̀díga jó ọ̀díga sálàjú ọ̀díga sálà gbéjì ìwùjú méje jíjẹ òféjì nínú ìdí ọ̀féjì òfépògbò nà lọ́lọ́gbò àdìà lóúnjẹ àtọ́ àdìpé lóúnjẹ ìfẹ́ àwọn ọmọ fẹ́tì lónítọ́. ó mi dá nígbà nínú ìdàgbẹ́sùn ga ọ̀gá nìkan àbújí bá àgbọ̀ tó adiya eh ne to to ga da gan biyo ya wa ga da riyo ga nan nan adiya ko ko ci ko ko wa le ga ne ji be ne ki a la ta ali sa sallama ko misali bani a ne daga la ta kulu bi ga je da gwati ma fa inna shaytana yakulu bi shimal shaytan ga je da gwati ga níwọ̀n àdàdà níwọ̀n àdàdà ìdá ló kù àgbẹ́tò àdọ́gbọ́ gúgbàdé láyé oṣù jẹ́ ìgbàlẹ̀ nígbà àgbẹ́wò bí á àgárí ìgbárí ní tẹ̀bí ẹjẹ́ ní tẹ̀bí á rèjú rẹ̀ á ní lágbègbè wo lóbi sáré gbárí alùpùpù àrùn gẹ́gẹ́ síjà kó da amma da fatiji fatiji ne lokaci na zuzu ya da na kaza da na kaza da na kaza da na grade 1 hard guy ji ban ga ba fado a ce le ga class a na su ke wale eh, gaskiya ya fi ga abin gaskiya don ya fi jawa gaskiya wa ya waje gaskiya na wuce don ibe wa sounda ṣe ṣe gidi lórí èyí nílé ìwé fi kí o ní ìlànà ló ṣe ga dá ẹ̀jọ́ da jẹjẹ ṣí mú gbé ló gbẹ̀mẹ̀ jẹjẹ ṣí mú gbé jẹjẹ jẹjẹ gẹ́gẹ́ mi lájú tó yẹ gbé aláàjà náà dákún dákún jígé jù sáàlì àdínì bá náà pé àjù gẹ́gẹ́ dandan ne da shiga ya cuta da musulunci ba da kiya yi ɗafi ne ɗaya ne zanu ce ji ne zanu ce la addini la da dandan a ce lu jisi doshi aka jisi doshi a taga addini ka sauna bai ni wai wajin mere in so mu zo wore e ga lafiya zanne ji aji zanne ji aji zanne tafiya wani zanne tafiya zanne ji ga zanne ji ga ga bude ba ga mun da nan laji shi ko ga lo waji lo laji shi zuwa e be no shi ne waji na nan sai da waji ne sai da cure ne ina nan ju da ba ro kai nan ju da bua alalimin a diga mun asaka yinan أو أرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما وزن على محمد zando babu ci ko ba san shi wato na na zanna kafin ci bai na ci ga sa sallan misali ran dokun nan da zai yi shi zai ja to na ba ji fina in da ko dan gura ji ma riga na ba ja ki aji ujo inna wajadna aba ana ala ummati yusun da kon da ko ji ke ko ngojo wa inna ala sari mun ta yi so ma ga ya la mito ata na na ma ka da abudu aba una wato ga da ga ilai nan da kon da ko ji mutani rugo ma samina bi hadha fi aba ila al-awwalin yo ganne ce ne da kon da ko yi da inare ta na alibi ta sallam ta dawa ita da shi shi musulunci na ta musulunci ga a zabu a gan muhammadu we bi abdullahi ne baba wani dan wa bi abdullahi ne baba wani bi abdulmutali bishi biji da alkhairi ga wajo ya waga da alkhairi ga yayi wo ńlá àgájà àrẹ́fẹ́rì gan-an gàyíwó àlébìdé mo ti jẹ́ lọ́tọ́tọ́ ń bẹ́ igowo yi ga ga àrẹ́fẹ́rì gan-an jílẹ̀ iná àdé na, dà ló tí ìdíbò dà ó gbẹ̀gẹ́ ti káàdì wá ó ó fìlósòfì rí mẹ́ ó tẹ̀ láti mọ́ bẹ̀ ṣe kọ́ ọ̀gá ṣìṣòro ti gan-an a cikin zannan ya da suna wajen sun fanci biya ko wajen da da jiki jiki na jiha da musulunci ba da biya daga ajiya ya gama maki ajiyanci koyon babon nan ko albarku ga ce gishi nan ko wani zidi alkhairi ga wajen wanda ya zo alheri ga ce a zewa ga da ko benin benin ko jo ga yi za inda a ce su ne bane ɗoga cikin go ga ci to nan ko da ta a ce irin mai na suku ko jina a rike ga na rike da su rinjeciya ne a nisa ga zama yana da rinjeciya da baya a fi bitiki ta fi kuranu ke shayiwo ba shashi ya ba da ya ga wani na ga wani zuwa na wake gida imani jiji ce gida jiji na ba kan doji imani jiji ya bugo a legan sai ne lalata da ciptake suna ne sa sallan luwa nan amma ya tsaye wuri ga nasarai amma ya milatun dakon dakon shi amma ya milatun ya jije shi ko sunna tẹ́sù jílá ewu dẹ́dẹ́ náà rúrùrù wà nídìgẹ́ yíwe wà nídìgẹ́ títà tíwe wà nídìgẹ́ mẹ́tíwòjì wà nídìgẹ́ zàájì báta sí àlàmẹ́zàdẹ ne nídìgẹ́ àlàmẹ́zàdẹ wà nídìgẹ́ olájújú bi. in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah ne ga wa sai ya mi fini sai ta tewe alamu da ne wa ne na ta salatu ya nabi inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi lalle hakika sai ta biya ga malaiku ne ta salatu ya nabi ya ayu allazina amni ya nayi ma dinan sallu alaihi wa sallimu taslima ga ne ta salatu ya nabi sallallahu alaihi wa sallam ko ya mai ba amince ne da kuna amma salatu شواك زي جاني دي بينا ويوانا صلاة الفاتحة دي وصلاة اسم الجينة وصلاة الناري وصلاة المشيشية وصلاة المشيشية تاتا النجي ما ظن الله بيا ويكو ساتش جدا دو يتوبوا علامة ذا نيوانا دينا aga yi lalai umarni a nufi bau gadi gushi yana abu raira wa ga gaya za zawuci ga zawuci ya lafi ko ruwa don gani ya kai ko abu ga wa hadisu ka an rasulullahi sallallahu alaihi idan hadasu ka rasulullahi sallallahu alaihi min ga yau labari ya ga ni salatu dribla al amsal ya da lagan da ta ga ku mai yi ke mina fe da sabon da jibe ya ko fe ga gare ci ya zufu da tsoro òfin gá ìyá àjì fẹ́ jẹun bá tákàdá ìjọ gan ìdàgá ìjọsìn yẹn wọ́n jẹ́ àwọn ọ̀dọ́ wọ́n jẹ́ àjì kan lọ́gbà tó àdìsù kan lọ sílẹ̀ sáà sọ́lọ̀ ní ìyọ̀ làbárí yẹn gan níbi wọ́n tó àjì sílẹ̀ ọkùn dìrí kan mẹ́yàmí làbárí etí kíbo etí ní táàtì òjò nílẹ̀ aláàmúlà ni wà níbi náà ẹgbẹ́ àdìsí ń lè da ce ce ce ba da su ce cikin wani muni ala mai zane wa alibi nan in eh, ga gaji alibi kan ga gaji alaka lugo no jalaka annabi wa an mu'minina min mini alama ya zane wa alibi sallallahu sallam nan wato da ya ga alibi ba ko ya zace fayin ba ya gwada shari'a alibi ya dakin nan ko ya zai lanye ba ya gwada shari'a alibi ya ladi nasara nan ko ya zace zuga mana a ta alibi ko ya zace zuga mana a ta zani alibi ji ko ya zace ji alibi sallallahu sallam sunka shi da za wuce go alama ya kiyo ne wa alibi lani da da yi ni mun ji cigawa wawai yau ne ko amma ya da su biyo ne yau mai ke da waka wuce ko da baka bai za wuce ya fi sabi ne ba gaskiya ne da kin yaji ni fiye makira na zane wa mini Allah na zane wa na wata bidiya bid'a yandoro na ya tsa da da jira fiji kulu bi da akin dalala bi da ta kulu dalala bi da ta da ba ta kino e ya da to rike ke tubo na e to gogo da ne wa ne bi ne jibidiya mun ya alama da ne wa ne bi na wa ke wa ne bi wa wa da ne bi ja wa wa annabi za a sallam ga wallahi la yu'minun wallahi imani ya gunya hatta yuhibbukum lillah sai ya ga waye ya zo sai ce wani qarabati amma sai ake waye ya bane je dangi da ni annabi nan ina alamun zane wa annabi nan sai waye shi annabi maka da madina cewa makka wa kewa madina annabi ga ayatul imani alama imani hubbul ansari waje boya madina ciji wa ayatul nifaqi alama ya munafinci ma bugudul ansari wa kewa ansari jogo la yuhibbuhum illa mu'min zandoro wa wa ansar ya sai mu'mini wala yubghiduhum illa munafiq zandoro ma ke na gwa sai biyo sai munafiki ina Allah maza ne wa alibi no suna alamuza ne wa alibi na fẹ́ jíjẹ́ fẹ́ jẹ bóyá sàábẹ̀ ṣe alibi sallallahu alaihi wa alibi da sallam ọdún ẹgbẹ́ sàábẹ̀ ṣe ma gẹ́gẹ́ bí i gbúrú mustaqil da insha Allah ẹgbẹ́ da ṣe jẹ́ jí sàábẹ̀ alibi tó kọ́ ní alibi ọ̀tọ́ ká gbà yí tó kọ́ àmá ẹ̀lẹ́ gá ẹ̀lẹ́gá alibi yí tó zan zandora ọ̀gbọ̀n náà tó a jẹ́ sàábẹ̀ yí tó kọ́ bá àgbẹ̀gbọ́n da alibi ọ̀tọ́ da ìzàgúrú sàábẹ̀ yí ga fẹ́ zaguru àwọn ẹgbẹ́ mi zàdìdì ní lọ́lọ́fà bí ìtìjú ọ̀ zàdìdì ọ̀ abọ́jú bàrá ọ̀. lóòjì yá ìnà ọdún kó ẹgbẹ́gbẹ́ wà lé gan àkídẹ́ alùsùn tí wọ́n jẹ máa jọ òkúlù ìnà fẹ́rẹ̀ náà ti bá da muhammadu wa bíra ọkùnrin na sunna usman al-aljago wọ́n rábi ogun fẹ́rẹ̀ bẹ́rẹ̀ yẹ́ ti bá dọ́gbọ́n alì na halifu alkhari bilkhari lójú. so òde wà níbi gazan dondo da àmọ́ ìgbà gaba tó ní ṣe òsùn gbọ̀dọ̀ nígbà ẹ̀wà níbi rẹ̀ káríà ajé ga mẹ́lìdì náà ìgbà níbi rẹ̀ wọ́ ndé mẹ́lìdì dáhẹ́ náà yóò dé àdídíjì mẹ́lìdì wa ko nke ci mali da jono ni to tari ya nabi da yare tari sheyi wu da yo nke ja go da su ja buluji ale mu gala ta tulmi kama ta ratin nasara isa bin maryam nke ja go da mali da gai to ji da ina ce ne kin ba gondo a ja ga ya mali da je ni ba ki ba mai lo ce da kura jo kujam kujina ada to malibi na je ji bale ji malibi shi zai ji malibi ne ji gefe zai ji mai warka da ke jaba da kuma je ke warka bíbí àjọ bá táṣí òmé bíbí à nga yi nan a ga ga bidi albida to habu ila ibn sinna masu yake ibini waje waje waje bidi a ga to masu ya wa ki da ne da irin da shi ne shi wannan àti náfìlà ló ti máa jí ní jí máa yìí. ẹ ẹ jí máa karshe láàṣì náà gbàgbé gàgà gàtí wo àmọ́ àǹkàlí ni àlà sẹ́ẹ̀lì yàkà àbíjú lónìí. annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda kuna ga wasu balu ba so ci ga ku farilla kata ce wani a ta ga ga nafila na ka guba ngo jide dogo no waje duji sallah falilla no gobe ta ta ya ni da ne so ko akabe yi eh haba mana to ga nafila na ka dubuji ko jiki ne na ka guba ya su bai falilla nga mɛ lagara ne wa da kiyamu leli jiji asuba sabi ati ogbona gaji kiyamu leli mo ko mɛ o mo di aji gaji mo kuma wala asuba yɛ do ne mo co. abin alfon da muka gamun ala nafili kai da usulu farilla da ya gogo ga kiyo ya nafila ba ne na bidiya ya nafila irin na tsohon gunan yayi asuba zuru lasari nagari. ìṣá ní ẹ̀yà ní bẹ̀rẹ̀ ní o ga jí mọ́ bẹ̀rẹ̀ ti kí o bẹ̀rẹ̀ bẹ̀ náà sí lẹ́ jí mọ́ ẹ̀kẹ̀ṣẹ́ tọrọ ìwé tọrọ mọ́tọ́ àná jí mọ́ ẹ̀kẹ̀ṣẹ́ tọrọ mọ́tọ́ ọ̀gá ni wa da ganye na naji zai ji mai duk kusi gwanan yin zaki jire wani to na zaki kawai hani kata to yin sun gishi a ti mẹ́rin mẹ́ta yẹ́ ti sálà ni mẹ́ta ọ̀tọ́bọ̀ mẹ́jà ranar ci jiko ta ba wa shi daga ni dai ba sai ci tuno gawa da jihar lawa ne kilo a ta ba zama da sallah ndị a sai sai daga lajiyar mai shi rozu na ce jimai ta sanar min da suka mutu ne maka ka kai sha ya kan gawa roki aje buhagi da ke jira yau ne gobe ne e yi ne na fila e jin ma ne ko jin ma so ko dogo eh ka zuma ne ka zuma da nan na ka inda su make din jaki a wanda ke gwada wasu gayi ne da wata raja ga da alhaji da suka zama da hajjin bai a abin ne ka da na jima zan ta to don da so wa sha kuwa ya wani shiga ɗaya na yiwu kunan wanda kijiyo ya da ibada cikin da kishi gaskiya ce sabila yin na wuce da jayi na na na tula na ni mamu da gajiyo mini shiru ne fi ji azu ya zaba ko azu zaba ko gi nan zagi na ga azu ya fi nan zaga shari'a go ji jodi ya yi gina ya nan zagi wa fi fi azu ta kuta wani zaba ko gi fi wani ba azu fi ji a yi azu fi kasa ce ki wani ba ji ana lefu jiji min hada ce ki la ba yi ba ta ya ta tiya jini wani azu zaba ko gi da asali ya ni kọ́mọ adájíhí tó ṣìbàjíhì àdúwá fọ́gútẹ́ ìzàgá túnlọ kó aláàmì náà tó sún lùdúì aláàmì náà tó bàrá lùdúì aláàmì náà tó kàzá kàzá jẹ́ da fi sálàjọ́ nípa tẹ́lẹ̀ jìbìdẹ́ òjò ẹjìmọ̀ ìzàdàlàbí amígbòfà na ni bitu gwa gwa na birin bilbilaki na ne gwa birin nasi so na na gwa na hanzar na ne ba ta da asali a aya be ti gwa di to be ti gwa gwa ne yin ne ba ta ki mo bidiya ebo ne bidiya ne la tsami da no so e ji fa so ji fa wo wala ko sai zaji dago salati fati na jin jono kun ga ta zo yani amma Allah ji ka salati Ibrahim ya zuni la eh wanda to sai mun ki no wala bidiyawu wala sunnawu to la bidiya da rai zando da magaji bidiya ne wa da nuhal kai salati ba alkiyamiya zando da magaji bidiya da la ko la min so so wala adla tó pẹ̀lú tó náfìlà tó fún àbọ̀ zando nígbà tí dídí àná wọn àní mọ́mọ́tò jẹ́ ayínci ko náà níbi sáà tó ti gá a agúnmí àní àní gbàgbá àdínì agúnmí àti àní mọ̀mọ́lá agúnmí à. zando nígbà tí dídí àná wọn dákẹ́ dáyà gẹ́ wọn sọ sẹ́rí àbí bàná àwọn jìnnà nínú akọ̀tún ewu yà jìnnà rẹ̀. ẹgbẹ́gbẹ́ dídí àjẹ́ òdìdí àyọ́ dídí àjẹ́ jiya. bíbí àmẹ́tẹ̀ ìṣọ́ ẹlẹ́jẹ́ náà ah, ah. ẹ lábà lábàjí ní ṣúgbọ́ àkáàsà ẹ ẹjúbà mẹ́yọ hmm? ìgbọ́ ni ẹgbẹ́ síjẹ̀ lọ́gbàrá fún mi tó ẹ̀ṣẹ̀gáwọ̀ ẹ̀ṣọ́ ẹ̀ ń gbé sí àtẹ̀lẹ́wà fún mi tó an yaye ji kafin yo domin wula ji gane wato kafin na ji kafin abin da gangan da ku ẹgbẹ́ tó ń gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ gùn wá ne tí omi náà da ṣe é kàtọ́ lónà fún àwọn à tó ju ìfábíyù àdẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́ tó ń náà mọ́rù lẹ́yìn máa nílẹ̀ àgúnà tó wá wà wù gan-an yẹn mọ́ tí ò wọ́n ti wá ń gbẹ́gbẹ́ títà jú lẹ́yìn amúrúgá ni wọ́n gbé ń dọ́rọ̀ àmá mi wọ́n kú títà jú yẹn àníbi káwọn tó wà wá ní gẹ́ títà jú wọ́n yóò kán ni máa ní àwá yóò àníbi mẹ́tò lẹ́yìn amúrúgá tó àníbi wọ́n gẹ́ títà jú àníbi mẹ́tò bá ní bá ní máa ní títẹ́ fẹ́tẹ́ rọ̀. màánà wọ̀ wá àníbi láì tí ẹnà àníbi gẹ́gẹ́ jí عليه بمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت ونجا جيمان بسيط يفارج يا من ونجا الخير وكما يوصصون عليه صلى الله عليه وسلم وإذا صلت المرأة خمسة إذا إجت الله وتوجي وصامت شهرها وجاءت في رمضان كي وأطاعت بعلها وما نتوبوا دخل الجنة رضي عن قاعدة دا جنة تشوفوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم zama ni mutuliya za na ce ya biya mace ne mina wallahi banati da jin zagi ji na fa sabra alayhin na insha ku gita ce tarbiya ko na kullu lahu sitran min an na. e gine ga ta ka yube e eh, ne yi mana ku je ga ga wajen na ne ale diga mai ni tale biya ji ba zai ko tale mi ali za ta lamu ga in ga da sai diga ga da mutune da ya ku babu yayi ta a nana ko da ki kuma yake ja suna a wasu minu maljan na wula da ga rajan ba ta kiji no a ni tu ga anabi ani a ga anabi za su ne ki gidi da fa da ga anabi ga su ta ga wani wakti ha sallah ne za ji da farko lokaci jona ba ta kiji no aji ko anabi ga lokacin da abuda na hadan har yanzu da liya hadin ni ya ga zan da tuju da tuji ya zan da ti marata an tasira li zawjiha ya ga ni e no tu amma tigeri ma ku yace lawu ga ita ke le ke ce ce mu ana ne diga zo zo gwanu ina ne diga labari ji wala gaskiya ya annabi ya labari ga al'arashi dabo ga al'kursi dabo ga aljanna dabo ga na dabo ga siri ga tsiro kashi ga tsiro ko dabo ga azaba kabari dabo ga ni mai kabari dabo ya yi labari ya ciya na bada gobe ya yi nan ba ta yin na jibiri ya yi ma ni jigan gani yoyi ina ni biga ga wani lugwa na lugwa gaje to ko yi ce babu muslim fusukun waji musulmi to ko fasikanci wo wake ta nuhu ko furin wogo ta fili wo suna ji mai na dan wurto ko mana sai ji ya shi lalata da jiwo ba mu tige ji to ko a ga dictionary rike ko mutum na kuma mu ce aja adiya alayyan na jugo gabe kuci buyi la yasalmu min bil la'an wala ta'an wala al wala al-bazi mu'mini ke ne ku kutina mu'mini mafi da ne gulale ke na mu'mini mafi da ne ga safana biyan dai biyan ne da dabban ne habe ku shaka ka habe ku sha da bigo ka ba habe shabaki ba ta ji kuti da yanayiya man kana haliban gudarin billah da ni ga ji kudu ji kudu sai ci awliya ku kuma wasu su sai ta ce yayin bẹ́ẹ̀dẹ́ tí yẹ gbọmọ bẹ́ẹ̀dẹ́ tí yẹ musulmọ bẹ́ẹ̀dẹ́ tí yẹ bishimọ bẹ́ẹ̀dẹ́ tí yẹ alifọ̀rọ̀ jimọ alibi o kuti ba alibi adamu na sinu omi na zina adagbọ ya alibi adamu ka yẹ zinọ kí jìnnà bó ti yọ alayi náà yẹ tẹsí ya ni egu ba bẹ́ẹ̀dẹ́ tí zina o ma lẹ́sọ̀rọ̀ zina yẹ ńláwọ̀ tí bulu tẹ̀gbọ́ tó mẹ́tẹ́ tí yẹ ti dẹ́ gbọ̀ngàn lábù tó tó bìtí ó tó mẹ́tẹ́ tí mọ́ kí yẹ wo tó dá wọ́n lọ gáà lọ pé wá níbi fóònù àwọn owó kó lókè wá. ah adia adiọmọ náà bẹ́ẹ̀ ní ẹjẹ́ tí ó wà lẹ́yìn ní ẹjí kí ahọ́n gbogbo ẹ̀. ẹ bá bọ́ tí gẹ́ ló bá bọ́ mọ́rẹ̀ ló bá bọ́ gáfíìsì gáfíìsì náà àti mi. ẹ bá ká di èèyàn fẹ́ di ègbòrè lóògbé ẹ láti ọ̀rọ̀ tó di ẹ̀yìn nàìjí ti lọ́mọ́fìrí ìmọ̀ àṣàjú ìmọ̀ ayíwú àmọ́ akọ́jà ń kẹ̀yàwó àṣẹ ìṣó yàtọ̀ ìfẹ́ṣọ̀ yàbúrò òjẹ̀wà nù ẹ̀kẹ́ tún bẹ́ẹ̀ dáadọ̀ gbàtà òtúṣù a tó òṣù mẹ́ni tí ẹ̀ yà lẹ́jì dé gbàtà tinubu kẹrì máa lè máa kẹta káàì wọláyì máa lè wẹ́ kẹta kẹta ṣe bí àwọn mẹ́kẹ̀lẹ́dì mẹ́kẹ̀lẹ́dì mẹ́kẹ̀lẹ́dì ilé tí wọ́n ti kó sílẹ̀ tó bẹ títà sí yi àti ìṣòro tó kùtà gẹ́gẹ́ bí títà sí àmọ́ wọn lè ti bẹ̀rẹ̀ lásìkò wọn àjẹ́ láwùyé ní di ya ní òdì ẹ̀mí ní afẹ́ ìgbàlú wọn àjẹ́ ni níbi eh nga ni ji gaskiya a cikin ga siya gana nga ni ji ga ta tungo ta ga da ba ko ade kanu ṣe bàbá ló ti àmìlánì gan fòtó ọ̀ nígbà ṣíṣe wọ́n pọ̀mọ́ta ṣe ayinú ilmi bai tudo mashi mota wuya inda bai shi je salis ka tafi da kaga salis zai yi fabi dogare na kifi la zano ne shi yawo takila yi wuro takila ki takila yi ni ce gunga aki ke ce ku wala ke mu injo to ya jai uvelo kata uvelo kata uvelo kata uvelo kata uvelo kata uvelo kata uvelo kata amota shi yawo kazaji kazaji kazaji wani fata mo amma wala uba ji magaye na wajina wa yau ìgbàgí lè ṣe é ojú ègbò kóhùn kóhùn fẹ́ ìgbà náà gbàgí lè dékè láti ilẹ̀ wa mọ́ta yìí. bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ nàìjíríà nígbó làwọn ti ti gbé bàárí ìdí èjì náà gẹ mọ́tà gbẹ́ngbẹ́ tí a jí gbé àlàkàtà ní wọn kọ́ni tó fún nígbà wọn kó wá ní. èmi kò tí a fẹ́rẹ̀ àtàbí tí a yẹ́bí kò wá wà lọ́wọ́ mọ́tò mọ́tò da àbálẹ̀ ìdájọ́ la yẹ́bí kanáà ní. ìdájọ́ tí èbù yìí lè yí tí mo ń jẹ ògbà. Ekoko ngongba ngai negela ni bigenza iya dokufi lepo. Kokulu nima. ẹgbẹ́gbẹ́ oṣù bẹ́bẹ̀ yìí lè jí ìtìráàkù ẹ̀sù fúnni dúkìá fúnni ẹ̀yìn tíya bẹ́bẹ̀ yẹn lè jí rẹ̀ ẹgbẹ́gbẹ́ fún àlìkí alábẹ́ ní ìmọ̀ gbọ́n oníṣẹ́ tí àjà ọ̀ṣọ́ ti gbàgbà gbọ́n kí wo lámàlá níbi sọ́lọ́lá sọ́lọ́ náà án ìgbà àtìlímáàdì àríbi kọ̀mẹ́ẹ̀dà ní dúkìá yá náà àríbi kọ̀mẹ́ẹ̀dà jíjí náà mẹ́ẹ̀dà ní dúkìá yá náà sí ìtọ́jú ìgbà yìí

yasbir Allah madadil asuli fa inna sabraka katilu fa naru taqulu ba'da ba na hajji sai ki ji dajin gano sọ̀kóbó wà ní ìdájá ajá àlẹ́rìn náà ń ga bí súnmọ́ nípa ìjà àtàlẹ̀ lè fi ẹnu àtàfẹ́ kan. so ìgbàgbẹ́ ìgbẹ́wò jẹ́ ìjú asẹ́dá ọjọ́ àgbélẹ̀wò progress progress gọfáyí tó ní ìmọ̀ nínú kòkó ti àwọn náà lánàá tó tó nípa àdájẹ́ ayẹyẹ ngala kwabula ta yi a dauna ga inna allaha wa idza arada allah nashr fadilatin tu yat ya alkhayr da tiga da gona sakwai la'amu na za a ga alheri daga ba hatta alau lisan al-hasudi to ko zagin ta zai je jar fiye na ta sai ga malama ka zuwa sai dole ka tawa ba ki ne jibo nan kaza da dori kaza a ti gujo kaza a ti hagujo ka lati kana wa ki tije ba ka ka zo mo unde be ki ci ro gide ri mbe ki ilu be da sho in da ki ne da ro gide ka ta ba gide ka yi ji mo da kun dole nan amma o ka wa da ka tun ma to bai je ki ba ko ni yayi alkiyayo ìdájà àtìwọ́ni ẹnẹ̀bẹ́ẹ́ni láti jíjà rẹ̀ jígan ní ẹjẹ́ ìdàgẹ̀ iná náà ní àbílẹ̀ láti jíjẹ́ daga da na biyan munafin cina daga na yadda ya albarka ya zaba albarku dole da zama zai ya sada wacce na yi na jeke ma yawo ke ji gumare a zulmi zulma ce yau da kiyamati sai ko ne sai zalun ce la wala ba ji ko shi a ga fari kiyani amma ga ga yego da ko yego da ku waje ji ji wai ya zane wai ya zane a yego kaji waje imiji waje bodo bodo be zane waje be zane a yego ko zakazo wani don da yin iri ya wani yi ba ce shi kawai bu kawai bakin ciki a to wajen zaɓe shi kadan yóò ti gbú bá gúta gútu wú o wọn lè jíjẹ àti ìjà àgbélé ìwé jíjẹ bí ìsòfò ńdóró bábà mú wọn jẹun ó bíà wọn lè ti àṣìṣì tó fún o ó jẹ àtàn àtùgọ́ni látẹ́kì yìí lọ ogun yìí gẹ́gẹ́ ogun gẹ́gẹ́ ti sáré ti mọ́ epo alikiya ni gabelugu ọjà aláhọ́ pàtó dan da tashi kawai yau gaza ka zo banna ba ba ta da bokiti ne da ce lalo tun daga hutu kila ku yi tade daga agwa ni no inda ce a wanda ci bici adiya aje dan da ce to daga Allah da wala da ta taku da buluhu ba ta to da ji ga ji en mejo Ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ irin méjì, wọ́n ń gbé fún àlìjẹ́ àgbẹ̀tẹ́sì ọgbà fún ọmọdé. tí ó ti gbòyí tán lóòdé mi lè ti gánà kàkiri náà ẹgbẹ̀dẹ́ ká dààbò wọ́n jẹ́ wọ́n dààbò nàìjíríà èdè kàtó agbèjì kàtó jọ kàtó dé tá a sì rí wòrà yíwá nínú èdè jínú wọ́n bá jíjì yẹn gba kàtó ní àgbá nínú lábẹ́ àná wọ́n ti jẹ́ wọ́n máa náà máa dé ya annabi ji sallah na hati yawa ji sallah ke wai fiyazu ke na hati yawa fiyazu yo yo ko ta oji gan wabi o toji gulu wafi odo alibi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ó di iná náà tó nga àgbẹ̀ ọ̀bẹ ìjìyà ọ̀dà àbúrò dáadé kó yìí dọ̀ yìí báyìí yáa jẹ pẹ̀jú ìdè kápú lójì ó di iná ká ìwé ànẹ́bí ànẹ́bí ká ìgbẹ́jì wá jẹ ànẹ́bí ká lúgbà wá lúgbà sálà àgbòsàká yàwó di yàwó la kúlù ìdá eku èṣì ràyíwá mẹlẹlẹ mẹsẹlẹ kó bá tẹ̀kẹ̀ gbé wà lẹ́bi sáà sọ́dọ̀ nígbà jù náà wáyé lì ní òfin òfin jẹ́mi náà gan ne wa so do ya ga bayan da ya hu abin da su guji wa bayan da ya ku lidu Allah ayyan ma tad'u al-asma'u al-husna kun ne wa ga wa ya hu da ibadu ne da me ke da wai ne da shi ne ya da wa wai wa da ki wa wa la people daga gada na kudu mai makuna wa ce ci fiye da zai lani o kai lani jiji no a ce sagi ci e to zai taliki ne yadda na jiga kami yi mai yi an yi wa zo gan gan so a ga so zuwo nan na jibe ne soci rujiya ce a gawa wayo bai jige ji munafinci na laluwa wani lokacin da zanga ci don ga ji alkhairi biya ko ga alashari kiya ga yawo sai ki gujiyo in yanzaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu sai ga ji da na lukiya bune biyo Allah وإن يمتزق بخير الخير مدعز يوم الله فالله رادة لفضله لأن سيدة بنا على فعل لأن كي أقول هو يسوك مجبانا أبقوا أليت أتاتا لا أقول لما شيشيا وإن أنه قصت جاكا دواديا واديا أليت a imani jibe feci a yagbe feci azkaru feci alkur'ani feta a salatu a nabi feci emi lati church betu chiwuyi aji tabia kiriki yibeyi akuri yibeyi je da so church fe daja ga te le chere mo ko ga te ko fushi jino amma da rai da wani wace ji ne da ga da church ba yogo bata da yusufu da gaba su yin laji insha Allah ta'ala babu gabu katon addinin nan da ne ga aji jeje nan sai ta laduya bani gaji kuskure na sai ce fadi subhanaka allah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa ta'ala an lokacin da yayi sai ya kuma zangan da ga Allah ya mai da Allah ne ga mun da ci gaba yi daga wani ta sun yake wa usul din da islami kama man da yana yi sai ce yi ne da duk da kuma na yana da bakwai rayuwa da zuwa a dai ga yan kan yi wani abu muhammad sallallahu alaihi wasallam mun yayi da an ji hadisi ne da ga sai mafatihu al-ghaibi ko kamsu dina na je ko ko kuma je ta ko bayan yo zai bi ba da butu ne a daga min yi ko mutu je yi wo kuma da wanda da ke na da ba alai ga ga yau na yana da duka ruwa ba ni ne alai huji ga ko a ko scanning kawai a ki misali ki a ko ile a duke da zuwa no yau yau na mutum ji faruwa na ma da alaka dangane da yanayi a da labarin kuma na yi ga gaigai alai musamman lokacin ne ji ba da nan adeba na ji jo pata ga ne ba idabe ile aka ga ni ga adele are tawala ne ji ga a duniya a na. nan yana fi ga tun da kafin lokacin mu gina ila a dabo saran ya azun ko wale ne ke bi dabo azun ke an koto ba na fa su ne gan ka ba su mun jira abu idan shi ba wai amma ba shi dabo ne ba da ki ba ni ke yi ila ba ta yi shi wai shi na an kuma hawo kuna ko ale ga dan adiran do ne ki ke ken da na alamari ne ne ko kuma da yake da dabo adiran do da ki ken do ma sai ce ki na to ban ne ne ki bai ne e bi lan la ga dan alamari ne ne sai ki alawar mace da gabe ya ci gane ce ho na na kuma na manya su ba ya je ganin kalai ga yin na gaskiya aja lai ga su kare ko kuma ai da na jaye jini laka fili ko a ji ba laiya da ko ga gaina ya jini huje na dina amma ni ya bo nga fi ni ya bu mana wale gan ni ya to aji ta iman da annabi muhammad ya ba ga ya be ye ga din da ko ngala la ti da waye ne da annabi be ne ce la kan yo amma wale da shi yana mun fe ga annabi giye giye na jabu da mun dore eh to an wala asari ki ya yi ji ne le ke ho da ga tu matsayin da shi ba na jike wa su duwa su bita tun zuwa nan ko da annabi Muhammadu mutum matsayin na nare annabi Muhammadu na annabi ga su sun labara a dabu ga annabi ya kada buna annabi sha su yin Ramadan ya nan ko da ba na mai layar sayar na ba ka fata nan sai da Allah inda ta su yayi ibada na Allah ta zan duki ya nan a ban jige ci yayi ibada ci ya wa to alai ga a to a kuto matsayin annabi Muhammadu dan buna annabi dai ko da buna ga ga Ramadan da ga annabi sai giye biye jama'i da ke mu a ke mu da yi ba mu dauna nun na ji alim muhammad ji ko alim muhammad dana to alai ga zane je jendo ba ta nan mun da jige ji ga allah na lagi jizo kuma na nim mu ya ga sun ne to ka da gune da bi shi me le ga ga yanzu me ba mu bon aje to ci na kuma ne na ji ko alim muhammad ya zaɗa boga da ya daji nan za su lasu fati ji wa su sai ta albaitul su ne nan ma na sama sama sai wa sama hudu zuwa ba na ga malaika ya biji ya biji sallah na ga sallah na jinji wuce ya yi jibi a wuri ya yi ji har da kuna ta alkiya mi gan cewa ko ba ya sai ci masalatu shi shi ne ta le ba zan nauyi a kan gobe zan doro da mini ba a nake wani gagan na lena a yando wali wali ke da wali na ga ga ba da jawa ku dan naga to alai ga ga ke ho en yo na zalle ji ke ji do kun je zaga ga gan da toto wo ka umman mu ga apele ko en ya ni wa alhal ma ke wa tu ga kida kada jo ne amma ya le ga zan do ga sun da kai sai wa ni wa ni ni ya wali ya jo sai ga ji fata mai ga ga wali ji da wali da shi wali wali kunji a ganin da bai shi kunji fata mai ga yan na ji bai na ji faro da yan na ji daga abu ka ta jaji za a fi walin na ji na ji wato a fi walin na ji shi kan sa alasun nan ya wata wa a jito a nan ta alasun nan ya walin na ya nan to alai gaskiya daga da na ya san ka ne muluki a gangan bi alama rayi na to alai ga mun na gabe tiya ki dawo alai ga fi dawo gaskiya yi da alkhairu ya ko deji ne yona daga ga za ke ko dan na da ji fidawu ta dan na hu wani da wani mama da ga yan da to la fi yanke ne ga ga e da fa ji ya mi ga ku kana ya ta ji boshina mai wadu al mujrimu law yaftadi min azab yawmi izin jibani da na min wujin zalim na na Ji ma na wujin ya ula mi tuto da ula mi to anan muhammadu ana da e fa ji ya mi ga tun a to wa o efo efo mu cewa zan lai juji zan ga ji fida ba na kin da yinan nan an ce akwai miki biya ga ga mun yahuda Allah da kaza sanu efo alikiya mi to ngole ego en do to mun ngore be ga shana alikiya nya kama almujrimu da natibu ji zalunci na kuma na da ji din lamu ce da lamu to anu Muhammadu ana kin wa be go sai tunde wa ga wala won sabi azaba da juji madana bayinu wa sahibati ho wa akhi ke zai to to na yi ni wele ga na yi nura ki wa ba sai na yi na san wa gon so sai ti nu daga na ko dole lan daga azabo yin nan to ye juji be ne to ye juna guda na re ko unji wato ke gungulu ba ji ga wa ba da to to da ni da ga san ga ta ke ga ta ci na to le wa sahibati wa yo fasilati illati to a karshe sai ga wannan fil ardi jami'an ga kai ko zai je ko bayyane jebeno ta ta dana ana ga jebeno daga daga zamani annabi adam ya daga karshe mai gadon wani to annabi muhammadu suna abula mi dula mi dula da ce to annabi ga da benin ya yawe da dole lan wata nan nan sai su ga kalla inna allaha yana yake ne yake ba wannan ga illaha wannan نزاعة بالشوا تدعو من أدبر وتولى تولا يجي بابو في كين بين والله وفي يزغوني وتلبو في جو غمي يكوني تدعو من أدبر وتولى لأن لك تاتي أستاجا شتا أي غاغين تيتي ولا نكتشوا يقنا ذا أوتي يا إن جاء كيسون دفع جيشنا لذا أتوتو لو أتي إذا أوتي سوى تالي دمين أبو مو هو عليك غا فتوجي في داو جوية تتاكو تندك إيجو لما لا أتدك كماني كل kullu ummati yadkhuluna aljannata adu mo jipeno ga ga su ne yau ba ne to wa tu ne wa ga tu ne daga da aljanna ba da to un ban to ga ga yau da yau ya shiga annabi no dan maga wa mu lugu da mun ga wa ga ce ga mun ba da mutum